ba'adu yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara mana haɗuwa a cikin wannan masallaci kamar kullum don shauraron tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata na ramadan wata wanda yake ƙumshe da alkhairai roƙon Allah muke yi ya sada mu da waɗannan alkhairai da suke cikin wannan wata yau muna biyar ne eh biyar ga ramadan ko muna biyar ga watan ramadan shekarun hijira 1438 wannan kuma shine darasinmu na hudu cikin amincewar Allah muna cikin suratul an'ami wannan sura mai albarka muna ci gaba da samun darussa a cikinta cikin ɗan ɗoskano mana kissar annabi ibrahim khalilur rahman da allah yake yi a nan mun kwana daidai inda shi annabi ibrahim khalilur rahman yake cewa wa kaifa khafu ma asharaktum wala takhafuna annakum asharaktum billahi wa a akhafu ya za a yi ni in ji tsoron ma ashraktum wala takafuna annakum ashraktum billahi ma lam zilbihi bihi alaykum sultana fa ayyul a ahaqqu min bil amni in kuntum ta'lamuna to wannan kalma ita ce abinda za mu kula don mu yi adafi da karatunmu na yau fa'ayyul fariƙai ne a haƙƙu bil amni in kuntum ta'lamuna wace jama'a ce ta fi cancantar a ce ita ce cikin take cikin aminci daga cikin waɗannan jama'a guda biyu jama'a da suke bautawa Allah shi kadai suke kiyaye tauhidi <clears throat> suke rike da hadisan manzon Allah ba ruwansu da bid'a ko waɗanda suka riki gumaka suke bauta musu suka kakkasa addininsu kowa da gunkinsa a arbabun na khairun amillahu alwahidul qahhar kowa ya rike ubangijinsa daban wancan da nasa wancan da nasa shi ya fi alheri ko a haɗu duka a rike Allah guda makaɗaici mai rinjaye to wanda suka rike Allah kaɗai su suke cikin aminci duniya da lahira shi yasa Allah ya ce anan allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ula'ika lahumul amn wa hum muhtaduna lalle allazina amanu waɗanda suka yi imani lam yalbisu imanahum bi zulmin ba su cuɗanya imaninsu da shirka ba ma'ana zulmu a nan kenan ba su cuɗanya imaninsu da shirka ba kula'ika to wa'annan lahumul amu lallai tabbas suna tare da aminci mota mutaduna kuma su ne shiryayyu ashe idan mutum ya yi imani sai ya haɗa shi da shirka to ba shiryayye ba ne duk yawan ibadarsa duk ko da wuni yake yana azumi yana kwana yana kiyamun yayi in dai yana shirka to baya cikin shiryayyu lura da wannan aya allazina waɗanda suka yi imani kaga ba wai in kai imani aiki ya ƙare ba sai ka tsare tauhidin tunda ka ce la ilaha illallah to dole fa ka tsaya ka kiyaye ka ce illallah to daga zarar ka kauce kuma ka hada da wani to ka rushe wancan kalma kamar yadda in ka ce muhammadun rasulullah ba za ka bauta wa Allah ba sai yadda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karanta da kai don shi aka aiko maka shine rasulullah manzon Allah mai karantar da addini to in ka bar karantarwarsa kuma ka kama karantar wani karantarwar wani matukar karantarwar wani din nan ba ta dace da ta mazan Allah ba to har yanzu kai ba yayye ba ne domin ka rusa gefen ainihin muhammadu rasulullah kamar yadda za ka dogara da Allah sai ka dogara da wani za ka nemi agaji da Allah ka nema da wani za ka yi addu'a za ka roƙi wani sai ka roƙa da sunan wani to kaga wannan ka rusa la ilaha illallah za ka yi koyi da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sai ka yi koyi da wani ka bar manzon Allah to ka rusa Muhammadu Rasulullah to wannan duk wanda yi ɗaya daga cikin wayancan biyu to baya cikin allazina amanu a taimaka a yi shuru da Allah waje akwai masu surutu su taimaka su yi shuru wa iza quri alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamuna in ana karanta alkur'ani shiru ake don a samu jin kai Allah ya ji kanmu to anan sai ya nuna mana ashe idan mutum ya yi imani gefe yana cewa amantu billahi uhibbu Allah wa rasulahu na yi imani da Allah ina son Allah ina son manzo Allah sannan sai aka samu yana shirka aka samu yana bidi'a ya karyata kalmomin da ya sai in akwai kuskure ciki sai dai da kuskure amma da gangan tana shirka da gangan tana bidiya karu sala ilaha illallah karu sa muhammadu rasulullah an gane wannan wani ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin tawagar sahabbansa sai ga wani balarabe ya tinkaro su yana kan rakuminsa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai ku tsaya wancan ina ga kamar wajen mu zai zo ko da ya iso annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa daga ina ya ce daga wajen iyalaina nake da ‘ya'yana duk na baro su ina neman ka don in samu shiriya daga wajen ka don in zo in karanci imani in gane hanyar shiriya duk na baro su a hanya na sha wahala guzurin da na ɗauko har ya ƙare na dawo ina cin ganyen itace a lokacin da yake wannan maganar ma ya yi kwanaki bai samu abinci ba ya ce ka bani imani ka nuna mini menene imani ya ce imani shine an tashhada Allah ilaha illallah wa anni rasulullah wa tuqimu sala wa tutiya zakka har zuwa karshe ya koya masa yadda addinin musulunci yake Yadda imani yake yace na karɓa na yadda na yi imani iya rai da mutuwa in Allah ya yadda ya yi kwana da raƙuminsa raƙumin sai ya yi gardama sai ya kada shi sai ya faɗo a kan wuyansa sai ya mutu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ku yi gaggawa ga ɗan uwanku can ya faɗi sai suka ruga suka tarar da shi zaune suka ga aiwala wuya babu ya mutu suka ce ya rasulullah qad qubida an fakar karbi sai ce to wayannan su ne wanda Allah ya ce lahum ulaika lahumul amn wa hum Allazi na amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulm waɗannan su ne na amanu wanda suka yi imani walam yalbisu imanahum bi zulmi ba su cuɗanya imaninsu da shirka ba sam ya yi imani bai yi wata shirka ba bai yi wata bidi'a ba ya mutu to ula'ika lahumul amnu waɗannan su ne za su tashi ranar gobe kiyama cikin amincin Allah sannan su ne almuhtaduna shiryayyu don dama ya zo yana neman shiriya ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku yi masa shirye shirye a je a yi masa jana'iza to ana so mutum idan ya riga ya karbi imani to ya tsaya akan wannan kalma da ya faɗi ta la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabbai wannan aya lokacin da ta sauka ta ba su matuƙa domin kalmar idan mutum ya ji ta za ta ba shi an ce waɗanda duk suka yi imani ba su cuɗanya imaninsu ba da zalunci ko is hatta zaluntar kai zalunci ne a darasin da muka yi da safe muka ce akwai zalunci babba akwai zalunci wanda za ka yi mai bin akwai zalunci na ƙarshe zalunci babba shine shirka zalunci na biyu shine zaluntar bayin Allah zalunci na ƙarshe shine zaluntar kai to idan mutum duk taka tsantsan dinsa wata ran zai zalunci kansa suka ce ya rasulullah waye ne a cikinmu bai taɓa zaluntar kanshi da komi ba waye ne bai da laifi ya rasulullah in dai haka ne wannan aya ai ta gama da mu ba za mu iya ba wane ne za a ce ya rayu tun da yake bai saba wa Allah ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba shi ake nufi ba ba ku karanta maganar bawan Allah salihi luqmanul hikima ba yace ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim ba ku karanta ba yace ya bunai ya dana la tushrik billah kada kai wa Allah shirka da komi inna shirka lalle ita shirka la zulmun azim zalunci ne babba to wannan zulmu din anan shirka ake nufi shirka ake nufi duk mutumin da ya mutu a cikin takardun da aka rubuta na ka babu shirka a ciki to zai tashi cikin aminci sannan kuma za a sa shi cikin shiryayyu sannan kuma idan ma ya zalunci kansa da ƙananan laifuffuka in sha'a ghafara lahu wa in sha'a azabahu bi kadari amali in Allah ya so ya gafarta masa in ya so ya azabtar da shi gwargwadon aikin da ya yi na laifi amma in dai ba shirka ba ne to ba zai dawwama a wuta ba sai hankalin sahabbai ya kwanta domin shi sahabi kwata-kwata baya son abin da za a ce faga shi zai je wuta hankalinsu ya tashi matuƙa sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara musu ayar da kansa yi wannan fassara zulmu din anan shirka ake nufi to yan uwa musulmi mu ne sanci shirka wannan aya tana nuna mana tsananin illa shirka tsananin illa shirka wanda a ƙasar mu na nan Hausa Fulani mu mun ɗauka shirkan nan wani abu ne daban sai ka yi sassaka ka aji gunki tukunna kana zuwa kana faduwa kana bauta mishi bakka sallah sannan za a kira ka mushriki haka muka ɗauka to idan da haka ne yaushe za a ce allazina amanu sannan walam yalbasu imanahum bi zulmi sannan idan haka ne me yasa zai ce wa ɗansa ya bunayi la tushrik billah ai ɗansa musulmi ne kuma yana ce masa banda shirka ashe shirkan nan ba sai kafiri ne zai zama mushriki ba kana musulmin sai kai shirka a lokacin kuma ka zama mushriki kana sallah kuma kana shirka a lokacin ka zama mushriki to kuma mutane ba su fahimci wannan ba tunda dai gashi Allah ya ce allazina amanu waɗanda sun riga sun yi imani walam yalbisu imanahum bi zulmi kuma ba su cuɗanya imanin su da shirka ba don manzo Allah ya fassara zulmin dinnan shirka to ashe kenan kada ka yarda kai mumini ne kuma kana shirka ba zai hadu ba mumini mushriki an taba yi sai dai fasiki mushriki munafiki mushiriki, amma mumini mushiriki, to imanin gushewa zai yi imanin sai ya gushe in an yi shirka domin shirka lalata aiki take gaba ɗaya ta narka shi sai ya zama babu bai da ko amfani Allah ya kare mu to don haka wannan ba ƙaramar hujja ba ce da Allah subhanahu wa ta'ala ya bai wa bayinsa managarta wanda idan suka kiyaye wannan hujja ranar gobe kiyama sai su tashi babu ainihin tsoro tare da su babu bakin ciki suna kan turba madaidaiciya idan aka ce udkhulul jannata la khawfun alaikum wala antum tahzanuna za a ga mutum yana cikin sahun wa'anda za su tafi to amma idan mutum yayi yi shirka ba zai shiga sahun wa'annan da aka ce la khawfun alaikum baya ciki don dole ne mutumin da duk ya mutu da shirka bai zama cikin ainihin masu aminci sannan Allah ya ce innal ladzina ƙalu rabbuna Allah kaga imani kenan waɗanda suka ce mun yarda ubangiji shine Allah shine ubangijin thumma istaqamu sannan suka tsayu ba su kauce sun ratsa hanya sun yi shirka ba sun mastafamu to irin su tatanazzalu alaihimul mala'ika mala'iku za su rika shido musu suna saukowa lokacin da za a ɗauki ransu suna ce da su Allah ta kafu kada ku ji tsoro wala ta hazaru, kada ku yi bakin ciki wa abshiru muna muku albishir ku bisharamtu albishirinku bil jannati allati kuntum tu'aduna aljannat da aka kasance ana muku ta da to yau za ku fara ɗanɗanar irin ni'imarta wayannan suna gaya musu haka mai ɗaukar rai kuma yana cewa ya ayyatu hannafsul mutma'inna irji ila rabbika radiyatan maradiyya fadkhuli fi ibadi dakhuli jannati kaga wannan duka rara shine na masu imanin da basu sa shirka a cikin ainihin rayuwarsu ba ibadarsu basu haɗa Allah da kowa ba Allah kaɗai suka bi shi kaɗai suka kira shi kaɗai suka roga shi kaɗai suka dogara da shi shi kaɗai suka wayanka to waɗannan su ne na lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtaduna Allah ya datar da mu to anan annabi Ibrahim khalilur rahman Allah ya bashi hujja a baya idan muka koma ya Allah ya bashi hujjar da ya ainihin darka ke sa'insa da suke tsakaninsa da mutanensa suke ce masa kai yanzu ba za ka ji tsoron gumakan nan namu ba su kake aibantawa ba ka tsoron su shafe ka da wata illa ko ka haukace ko ka lalace ko ka mutu shine ce wa kaifa kafu ma sharaftun wala ta kafu annakun annakum sharaftun billahi ma lam yunzil bihi Malam na bihi alaikum sultana ya zan ji tsoron gunkin ku da ba ku ji tsoron Allah ba kun masa shirka ni kuma in ji tsoron gunkin ku ku ba ku ji tsoron Allah ba sai ni in ji tsoron gunki Allah ya ce to fa wannan ba karama hujja ba ce mu muka yi wa wannan bawa namu ilhama muka yi masa wahayi muka sa masa basirar da zai ba ku irin wannan amsa Tilka hujjatuna a ataina, a ataina. Wa Ibrahim ala ƙauni. Hmm. Na raba daraja tun ban na sha. Hmm. Inna Rabba ka haƙƙi mun Allah ya ce tilka hujjatuna, waccan fa hujjar mu ce. ataina ha ibrahimu wanda muka bai wa annabi ibrahim ita annabi ibrahim Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓe shi cikin annabawa ya zaɓe shi cikin mursalai ya zaɓe shi cikin ulul azami domin a cikin annabawa in an ce annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai a ce annabi ibrahim za a ce annabi musa za a ce annabi isa kafin a zo wajen su annabi nuhu alaihi salatu wa wassalam annabi ibrahim khalilur rahman Allah ne ya kira shi ba daɗinsa saboda imaninsa ya wuce yadda duk ake tsammani duniyar duniyar zamaninsa babu musulmi ko ɗaya ne kaɗai ta Allah duk arna ne mushrikai masu bautar gumaka shi kaɗai ya tashi tun yana yaro bai taɓa bautar gunki ba an nuna mar taurari ya ce to bari mu gani mun karanta a jiya suka ɓace ya ce ya zan riƙe allah mai ɓacewa aka nuna mar rana da ta fito ƙatuwa ita ma sai ta faɗi ya ce kai ba na son mai faɗuwa. to ya faɗi abu ya sami ni bai nan wazan kira aka nuna mar wata duk gaba ɗaya ya ce kai ni fa ba ni ba abun bautan nan naku so bi sai me yace sai Allah makaɗaici ne rinjaye wanda ya halicci sama ya halicci ƙasa ya halicce mu ya halicce ku shi kaɗai zan bi ƙarshe har ya dawo yace da su uffin lakum wali ma ta'buduna tir da ku tunda kun zama mushrikai tir da abun da kuke kira kuna bauta kaga wannan ba karamin jarumi bane ƙarshe har aka kai ga tanada masa bala'i aka fura masa wutar da ba taɓa fura irin ta ba a garin don a sa shi a ciki a azabtar da shi kuma bai yi nadama ba bai tsorata ba har aka zo wajen jefa shi ma hatta mala'iku kowa zai zo ya ce ni ne mala'ikan kaza wani taimako kake so ma ya ce a'a Allah yana gani na ai ni ka je ba a wurinka nake neman taimako ba abun Allah Karshe Allah yake kulna mu kuma sai muka ce ya naru ya ke wuta kuni bardan ki zama sanyi wa salaman irin na lafiya ba sanyi mai cutarwa ba ala ibrahim akan wannan bawa namu ibrahim aka jefa shi ya ji bai taba zuwa fili mai daɗi ba kamar cikin wannan wutan shi na marudu lokacin da ya kira shi ya ce ibrahim ya ce na'am da ranka ya ce da raina ya kake ji ya ce daɗi ya ce tun da nake ni ba taɓa sani gunda yake da daɗi ba kamar nan ya ce to na jinjina wa mahalicin kanna na jinjina wa abin bautan kanna sai na yanka saniya kaza na yanka adadin na manta adadin shanun da yake kuma sai da ya yanka su arnan ya ce zan yanka wa allanka waɗannan shanu saboda na ga ya kula da kai ai haka ake so in ka riƙe mutum ya kula da kai lalle Allah nan naka ya kai ka rike shi zan yi masa yanka saniya kaza saboda na ga lalle ya cika ma alkawari yanzu za ka iya mutuwa iya. annabi ibrahim shi ne Allah ya ce tilka hujjatuna wannan hujjar mu ce a ataina a ibrahima ala ƙauni muka bashi wannan hujja wanda ya darka ke mutanensa suka rasa me za su faɗi akwai lokacin da suka tashi za su tafi idi su bautawa wani Allah suka ce mu tafi sun fara tafiya ya faɗi ya ce kai inni saqimu ba na jin daɗi suka ce to tunda ba ka jin daɗi koma ya dawo ya je shiga ainihin kurmin allolin nasu sun a'aji abincin sallar su wai kafin su dawo su wa'annan allolin sun sa albarka sannan an dawo sai a zo a ci ya zo ya same su ya ce to ku ci mana an aje muku don ku ci kuma ba za ku ci ba ne ku ci shuru ku ci mana ala tan ɗiƙun ba ku magana ne daga tarin dama sai kama faskare yana tarawa yana bagewa yana faskarewa yana tarawa yana bajewa sai dai gama da su kaka saura ɗaya ƙato sai ya rataye gatarin a jikin ƙaton sai ya tafi dama kafin ya shiga wurin ya ce yau wayannan gumakan duk sai na fafasa su to wayan su irin guragu marasa lafiya da su fita bayan gari ba su sun ji suna dawowa za su zo su ci abinci gunki ya sa albarka so sai aka zo aka tar da gunki kan babu an fafasa su ba ko kwaya ɗaya sai babba kawai guda ɗaya gagatari a wuyansa suka ce wai wai wai wai man fa'ala hadha bi alihatina waye wa allolinmu wannan ta'addancin kai lalle wannan akwai azzalimi ka ji fa wannan da mun same shi kam da ba zai ji daɗi ba to allolin da ku ne in abu zai same ku za su kare ku sannan su ne abu zai same su sai dai ku za ku kare su sai wa'annan suka ce to eh lalle sami ina fatan mukan mun ji wani yaro saurayi yana aibanta waɗannan alloli waye buɗe lahu ibrahim ana ce da shi ibrahim suka ce e, yaron nan zai aikata dan ya daɗe, dama yana cewa me yasa muke bauta abin da bai ji bai gani a kirawo shi ala ayunin nas lallahu na kowa ya shaida abin da za a yi masa duka ba zalunta sa aka yi ba aka kawo shi gaban jama'a aka ce kai kai wannan aiki ya ce a wannan wani irin tambaya ne alloli ne aka yi abu a gabansu kuma ku tambaye ni ba za ku tambaye su ba ko a wani wuri aka yi ai su ya kamata mu tambaya don su sun san gaibu balle kuma ku sani a gaba don reni ku tambaye su fas'aluhu in kano yan ikuna ku tambaye su mana in suna magana za ku gaya muku ga ai ɗaya nan babban shi ga shi da gatari a wuya ya sani ma ko shi yayi kila bai son shirka ka san babba bai son wani kusa da shi shi Allah ne kato kuma kun yi wasu kanana kusa da shi shi ya fasa su ba gatari ai ba a son ga Allah babba ga kanana kaga ya musu ka mai sanda aka ce a'a ya za ka yi mana ka ce to kabiru hun haza sai ya nuna babbar yatsa jikinsa karamar yatsa wancan ya ce fa'alahu kabiruhum hadha fa'alahu kabiruhum haza babban sunnan ne ya fasfasa su saboda bai son su kaga tilka hujjatuna ha ibrahim wannan hujja ce da muka baiwa annabi ibrahim a nan sai ya rufe musu kai kakab a tambaye su mana in suna magana sai suka da suka ce haba ibrahim ai kai ma kanka ka san ba sa magana eh? ya ce to ba sa magana don me za ku bauta wa bunda baya magana kai tir da ku kuwa wani ma ta budu na min dunillahi in dai haka ne tir da abun nan naku ku bauta wa bunda bai ji bai gani bai magana ba zai taimaka wa kansa ba ma balle ya taimake ku yanzu wanda bai kare kansa daga tari ba shine zai kare ku da wani bala'i in ku haka ne wallahi tir da ku tilka hujjatuna hujjar mu ce in ji Allah ataina a Ibrahim Ibrahima muka bai wa annabi Ibrahim ala qaumihi wanda Allah ya dora shi akan mutanensa suka kasa kada shi a magana to duk mutumin da zai fito ya faɗi gaskiya in gaskiya yake faɗi don ka ce za ka lalata gaskiyar da yake faɗi ba za ka iya ba idan ko mutum ya zo za ka yi ja in ja da shi shi yana kare tauhidi kana kare shirka to sai ya fi ka hujja ko ce zai kare sunna kai ka ce za ka kare bidiya to babu yadda za a yi kafi shi hujja tilka na ha ibrahima ala qaumihi narfa'u darajati man nasha Allah ya ce mu muke daga darajar wanda muka so mu daga darajar shi su ga su a gari sarakuna masu fada aji su waye da waye shi kuma da yake rike Allah sai muka daga darajar shi shi shi kadai sai ya zama umma narfa'u darajati man nasha muna daga darajar wanda muka so mu daga darajar shi sai mu rusa darajar wanda muka so mu rusa darajar shi Allah ubangiji muke roƙo ya sa mu cikin wanda Allah ne ya daga darajar su ba su suka daga da kansu ba kuma wani bawan Allah ne ya daga su ba dagawar Allah ita ce dagawa rusawar ubangiji kuma ita ce rushewa Allah ubangiji muna ka dacewa daga wajenka inna rabbaka hakimu lalle ka goni ne a cikin aikinsa ba a masa gyara alimun kuma masani ne game da bayansa ya san shiryayyu ya san batattu ba mai bata cikin rububi ba za ka bata cikin rububi ba cikin shiryayyu ka shiga ka bace wallahi sai ka fito kuma ba za ka je cikin batattu ka ɓace ba in dai kai ɗin shiryayyen ne sai ka fita ba za ka iya ba ne wai ka ce bari ka shiga cikin kangararru ka ɓata a rububi ba za ka iya ba wata ran ba ka san lokacin da za ka ga an yi shirka ka yi magana ba wata ran ba za ka san lokacin da za a yi bidiya ka yi magana ba wata ran ba za ka san lokacin da za a zo za a saba wa Allah ka yi ba kaga ka bayyana mutumin kirki bai ɓata a cikin na banza na banza kuma ba zai mata cikin na kirki ba sai ya bayyana a kwana a tashi sai kaji yana faɗin waɗansu maganganu a gefe alamar shi munafuki ne Allah ya kare don haka wannan daraja ce da Allah ya tsaga bawansa annabi Ibrahim da ita wanda a lokacin zamaninsa shi kaɗai ne kawai musulmi sai Allah ya kira shi ummatan ƙanita Allah ya taimake mu sai Allah ya ce wa وكذلك نجزي المحسنين Allah ya ce wa Yusufa hakanan annabi Yusuf eh wa wahabna lahu ko mun masa kyauta alhiba kyauta wahaba ya kyautar wahabna mun kyautar hibatan kyauta wa habuna lahu isha, sai muka yi masa kyautar ishaqa bayan shekaru sun ja muka ba shi kuma yaquba ƙari ka duba a gani ya baro mutanensa danginsa babansa kowa ya tafi inda bai da kowa bayan ya tsufa kuma sai Allah ce an ba shi ya tsaka an ba shi yaquba zai yi ɗa ɗan ya girma ya zama ya samu natsuwa da shi shi ma har ya aihu ɗan ya girma duka kuma annabawa Ishaƙa wa yaquba muka bashi Ishaƙa muka bashi yaquba wa nuhan eh, kullum hadaina kuma kowane ɗaya daga cikinsu mun shiryar ba mu kyale shi haka kawai ba shine kadai zai ma tarbiya ba a ya sun samu shirya daga wajen mu shi yasa idan ka samu ɗaya kullum ka rika roƙa masa Allah shirya don faɗa da bulalar ka kadai ba zai shiryar da shi ba amma idan Allah ya taimake ka kana masa addu'a Allah ya shiryar Allah ya shiryar za a ga ya samu shirya ni na ga darasi wajen 'ya'yan larabawan nan za a ga ga ji cikin masallaci kaga suna ta gudu tal-tal-tal-tal-tal-tal wallahi sai kaga dattijo ya kira shi hadaka Allah hadaka Allah hadaka Allah Allah shirye ka ka daina ba haka ake ba ba haka ake yi to wannan addu'ar irin su ne kuma wayannan yan tal-tal-tal din su ne suke shirya kuma su za su rike haramin nan gaba saboda addu'o'in da kuke samu daga iyaye mu kuma tir da irin su wallahi wannan wani ne dan banzan yaro ne cege. to wannan yaushe zai yi abun kwarai eh wannan akwai tsinannen yaro wannan wannan kai bi gaba bani wuri to yaushe zai zama abun kwarai <laughs> addu'a za ka yi mishi bai da hankali ai kai lokacin da kake kaman shi ma rashin hankalinka ya fi haka ko don kai ko masallacin ba ka zuwa a to su kuma suna zuwa ba a korar yara a hana su masallaci so ake ma a rika jawo su ana zuwa da su masallaci kuma in sun yi kwatanta musu ake sai a kwakwar masu cikin sahu e a rika sa su tsakanin manya don in ne zai wa ba daga kai ya gaba kai dariya ba ya zai wasa ya daga nan ma babba ne bai dariya ba shi ma sai ce oh shuru ake yi hmm. shi ma sai ya shuru amma in kuka tara ku zalla su kadai aka jefa su a baya to wannan ya muntsuni kunnensa shi kuma sai muntsuni hancinsa shi kenan wannan iya kuka wancan kuma dariya zai yi to kaga aiki ya lalace sai su hana ku ku shuri kudin ma don aka yara a taimaka musu da addu'a kyauta Allah ya bashi 'ya'yan sannan kuma yace wa kullan kowane ɗaya cikin su hadaina mun shirya to ka rika nema wa ‘ya'yanka shirya in Allah ya shiryar maka to shi kenan ko ka mutu ba za su ɓata ba kuma kafin ka mutu ne za ka roƙi Allah ya karɓa su samu shirya kai kuma bayan ka mutu su ci gaba da yi maka addu'a kai kuma to amma ka ne musu albarka ka mutu ka bar tsinannu wace addu'a za ka samu kuma kai a baya ba abin za ka samu wa kullan hadaina wa nuhan hadaina min qablu ai annabi nuhu mun shiryar da shi kafin annabi ibrahim domin annabi nuhu ya riga wayannan annabawa duka wa min zurriyatihi daga cikin zurriyarsa ne shi annabi nuhu alaihi salatu wassalam aka samu dawuda wa sulaimana wa ayyuba wa yusufa wa musa wa haruna wayannan duka zuriyarsa ne wa kadhalika najzil muhsinina haka ne muke sakantawa dukkan masu imani masu bautar Allah kamar suna ganin Allah ke al-insan huwa an da Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka wa lidhalika qala huna kadhalika najzil muhsinina kamar haka muke kyautatawa masu bautar Allah tsantsa don Allah ba shirka Allah ya taimake mu waɗannan duka zurriyar su ne zurriya ce bayan zurriya tsarkakakku waɗanda Allah ya yarda da su sannan sai ya ce wa zakariya wa zakariya wa yahaya wa isa wa Iliyas hmm. kullum min as-salihin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa zakariya haka nan annabi zakariya wa yahaya wa isa wa ilyas kullum min salihin kowa daga cikinsu yana cikin managar bayi wannan yabo ai yayi daɗi Allahn da ake tsoro kar ya azabtar Allahn da ake kwaɗayi ya rahamtar allah da ake neman sa shi da kansa yace kai salihi ne zakariya yahaya isa ilyas kullum minas kullum minas salihin kowane ɗaya yana daga cikin salihan bayinmu sai kuma ci gaba da wal yasa wa wa واليسع hmm. wa ولوطا وكلا فضلنا alal alami. ga Isma'ila ga Yasa ga Yunusa ga luda kullan faddalna ala alamin kowane ɗaya daga cikin su mun fifita shi akan talikan zamaninsa kowa a lokacinsa tilo ne gade babu ne a lokacinsa kowa ya fi kowa riko da tauhidi an gane ko bayi ne da Allah ne yake yabonsu sai yake wa min aba'ihim wa min aba'ihim wa zurriyatihim wa ikhwanihim واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم duk zurriya ce bayan zurriya wa min aba'ihim daga cikin ubanninsu wa zurriyatihim da kuma zurriyarsu tsatsonsu kenan 'ya'yansu da jikoki wa ikhwanihim da kuma ƴan uwansu ƙannensu yayunsu wajitabainahum muka zaɓe su wa hun muka shiryar da su ila siratin mustaqim zuwa ga tafarki madaidaici babu shirki a cikinsu duka kuma babu wanda ya kauce hanyar Allah duka dukkan su musulmai ne manzannin Allah mursalai waɗanda Allah ya jinjina musu ya yarda da aikinsu Allah ka yarda da mu ذلك هدى الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لهبط عنهم ما كانوا يعملون to kaji gaba mai ba da tsoron kenan wayannan dai kaji yadda Allah ya yarda da su ya jinjina musu ya ba da garanti a kansu ko to sai ya ce a zalika hudallah wannan fa ita ce shiriyar Allah shiryarwa ta Allah kenan ya hadi bihi man shawo yana shiryarwa da wannan shiriya nasa man shawo wanda ya so min ibadihi daga cikin bayinsa cikin bayinsa ne yake samu waɗansu sai ya samu su shirya mai ƙarfi walau asharaku nan annabawa kakafinsu da aka lissafa wallahi ya ce lau asharaku da a ce sun yi shirka kaga wani abu ne wanda bayi za su yi ba wannan an yi ne don a gaya maka kai duk ibadar da kake yin kai shirka ka lalata aikinka lau ashraku da a ce sun yi shirka la habita anhum ma kanu ya'maluna duk aikin da suka aikata da ya rushe shirka rana ɗaya ko lokaci ɗaya sa'a ɗaya sakon ɗaya da a ce sun yi to duk aikinsu da ya rushe ba man annabci ba manzanci ba mursalanci ba ulul azumin da naka ba su su duk gaba ɗaya da ya lalace to me yasa suka samu garanti har suka samu yabo sun rike imaninsu walam yalbisu imanahum bi zulmi ba su cuɗanya imanin da shirka ba suka tabbata suka tsaya akan imaninsu al-istiqama ta lullube su qul amantu billahi sun istaqim in ka ce ka yi imani da Allah to ka tsaya akan imanin kar ka kauce Allah taimake mu to yanzu anan tunda an ce musu haka wannan kalmar ba da su ake ba don su din ba za su yi ba kai ake nunawa in ka kuskura kai shirka duk sallarka duk azuminka duk zakarka duk hajjinka duk yawan zuwa umra duk yawan nafilfilin azumin litinin alhamis azumin uku a kowane wata da dai shauran abubuwa na taɗau'a gaba ɗaya babu su sun rushe ba abin za ka tashi ka samu ranar gobe kiyama kamar a danna delete all a na'urar kwamfuta duk akwai abin da zai saura a wannan holdar ba abinda zai rage a ibada ibadarka kana yin shirka gaba ɗaya ya rushe Lahabi an ma ya amaluna da abinda suka aikata ɗin nan gaba ɗaya da ya rushe wannan fa shi yasa malamai na sunna suke kokarin raba mutane da shirka mutane kuma ba wanda suka tsana ba wanda suke gaba da su sai su aiki ne irin na shaidan yana kokari malaman suna kokari shaidan yana kokari sai shaidan din yayi sa'a sai ya kakkama wa'ansu daga cikin wayanda ake ce musu malamai sai abokantaka da su sai ce ku taimake ni ku taimake ni ku taimake ni su kuma sai suka amince sai suna taimakawa shaidan sai suna ɗaurewa shirka gindi suna ɗaurewa bidi'a gindi suna ɗaurewa sabon Allah gindi malamin sunna har suna ɓata shi suna cewa kar ku bi shi yabba yahude ne ya zai raba ku da abun da kuka tar da iyayenku da kakanni suna yi yanzu wannan shine masoyinka wanda ba zai raba ka da shirka ba ba zai raba ka da bidi'a ba abinda zai hallaka ka duniya da lahira ya daurewa abun gindi ya barka ka mutu mushiriki ka rasa lahirar ka fata-fata wannan ba gata ya ma ba Allah bai taɓa rufa-rufa a sa ba manzo Allah bai taba yin dungu ba cikin hadisansa fili da fili ƙura'ani yake fita nuna maka shirka ba kyau fili da fili hadisan manzo Allah suke karantar da mu shirka ba kyau amma Allah ya jarraba mu da wayansu miyagun mutane sun zo suna daurewa shirka gini suna daurewa bidiyoyi gini yau har in ba bidi'a kake yi ba kai ba mutumin kirki ba ne ko mu'amala ma ba za ka samu wa'insu jama'a su yi da kai ba Allah ya sauka don haka wannan da mu ake duk yawan ibadarka duk yawan karatunka duk yawan sallarka in dai kana shirka a gefe wallahi tallahi baka da ibada ba za ka tashi da kori ba mutane nawa ne suke yankawa aljanu kana yanka don aljani wallahi duk ibada ka ta rushe hmm? ta ka je a ce maka nemo farin zakara ka yanka bakin zakara ka yanka bakin taure ka yanka mai sirdi ka yanka to ka lalace ka lalata aikinka kakaf inna salati wa nuski wa mahayai wa mamati lillahi rabbil alamin haka Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ce qul ka ce musu inna salati ni sallah ta fa don Allah nake yi wa nuski yanka na ma bana yanka don wani Allah shine annusuku ba zan so kira gumi don wani Allah ba ba zan yanka dabba ta don wani Allah ba ba zan yanka kaza don wani Allah ba wa mahayaya rayuwa ta gaba ɗaya bana dogaro da wani Allah da Allah nake dogaro gaba ɗayansu ina gudanar da su ne lillahi don Allah rabbil alamin ubangijin talikai sannan Allah ya ce masa fa salli li rabbika wanhar kai sallah don ubangijinka kuma kai suka ma'ana kai yanka don ubangijinka sannan annabin sai yace sallallahu alaihi wasallam la'ana Allahu man zabaha li ghairi Allah ya tsine wa mai yanka don wani Allah mai ya yawaita masu yankawa wani Allah yanzu wa ya san adadinsu eh wani ma malami ake ce masa shi zai saka nemo irin abin da za a yanka dai eh. wani fa malami ne amma ya sa wa'yansu bayan Allah sai sun nemo bakar kuliya wanda bata buɗe ido ba akwai abin da za a haɗa musu ya haddace ƙur'ani a ka eh? ya har ya sa su suka nemo wannan kuliyar aka haɗa musu wata shirka fi sabilillah yanzu wannan ina karatun qur'ani zai masa amfani eh ku dubi falala irin ta hadda qur'ani ka dubi girma irin wanda Allah ya baiwa makaranta qur'ani aka ce ma'a safaratul kiramil barara duk mahaddacin qur'ani yana tare da safaratul kiramil barara kuma daga kai shirka annabawa fa ka ce da sun yi shirka duk ya rushe ka san ko don kasance yanka hafizi baka kai annabi ba baka kai mursali ba balle ulul azmi irin su kalilur rahmani ba daɗin Allah musamman to aka ce in sun yi shirka da dai sun yi da aikin su ya rushe to yanzu ka duba waye yawaita wanda suke rusa ibadar su a yanzu hmm? eh? Allah ya yawaita irin su Allah ya kare mu mutum za ka ga gonarsa sai ya yi bunne-bunne gidansa sai ya yi bunne-bunne shagonsa sai an yi bunne-bunne to fi sabilillahi wannan kuma an ce wani ya yi gunki ce shagu eh, mutanen annabi ibrahim eh wai shagu mutanen annabi ibrahim to shagu mutane yanzu ba cikin kwalba suka bunne to Allah ya sauke gunkin da duk aka ce maka gunki ne wanda za a je a ce shi zai tsare ba Allah ba shi ne gunki amma addu'a kaga ita Allah aka bawa aka sallamawa ai in Allah ya baka Qur'ani dogara da addu'a Qur'ani ga addu'o'i nan duk wata matsala akwai irin addu'a ta Qur'ani kuma aka ce ma shi Qur'ani shifa'un ne kawai duk ayar da ka karanta ka ce Allah na yi tawassuli biya mun bukata kaza kare ni daga kaza ko ma ba sunan abun ka karanta ba kaga dai kul ya ayyuhal kafiruna kafirai kake kira ko eh. karanta ta kace Allah ina son ka bani kaza eh? aya qur'ani ce ka karanta Allah ya saka kuma ka mika wa Allah al'amarin ka ce biya mun bukata ta kaza to amma inda matsalar take kul ya ayyuhal kafiruna din sai ai mata karnaki, sai a har arada da abubuwa sai a hura wuta tabbat ya da a tarnage ta a hura wuta daga an bar Allah din kuma bayan wai tabbat ya za a yi amma da taimakon abu kaza ne za ta yi aiki ba Allah za a tinkara da ita ba kaga an kwace masa sifarsa an baiwa wani ko kuma a ce ba za ta iya biyan bukata ba sai an yi yanka eh. biyan bukata bai samuwa ba in ba a yanka ba kuma bala'i zai zo akwai magana to wannan duka su kudungotai ne wanda shaidan ya samu hanya ya shigo don ya bata musulunci in ba ka samu gatan wanda zai gaya maka ba wallahi za ka mutu ka je lahira ba ka da ibada ba ka sani ba me yawaita bokaye cikin mu suna nan da yawa kuma da ƙur'ani suke bokanci saboda ba su samu mai faɗi ba wanda ya tarbiyantar da su shi ma yi yake yi kuma a gunshi ma suka samu ko ba a ce ba su wakaye to irin wannan zai lalata mana ibada wallahi in dai har Allah zai gargadi annabawa ya gargadi mursalai ya gargadi irin su annabi Ibrahim a ce idan da kun yi shirka aikin ku ya lalace to ina mu eh ina mu sai ce a to ai waccan shirkar da ake nufi ka sassaka ne ka zo ka aje to mm. kai da ka kukkulla ka nade ka aje fa shi wancan fa katako ne ma ya sassaka ba komi kai kuma ka murɗe kuliya mai rai ka hana ta rayuwa wata mata rufe kuliya kawai ta yi a ɗaki ba ta ba ta abinci ba ta ba ta abin sha ba har ta mutu aka ce yar wuta ce kai kuma ka je ka kamo ta kashe an maka laya da fatar an cire ƙwayar idon an binne wai ba za a ganka ba za ka ɓata yanda ba ta gani ba mai ganinka yanda take baka haka za ka yi wuri dudu ai daga zama an yi baki wallahi ka nemo hawainiya hawainiya kuke ce mata da hausa eh. mai tafiya in ta hau koren ganye ta zama koriya in ta hau ja ta zama ja eh. in ta hau bakin abu ta zama baki ka nemo eh kana yin laifi za a ganka fari daga ka je can sai an biyo ka sai a ganka baki kaga ba za ka ba ni ba sai a huce wallahi ba za ka ba ni ba to bari ba ne ai ana neman Allah ya sauke kuma a ɗaurewa ɓarayi gindi a ɗaurewa ɗan fashi da makami a ɗaurewa mazinata a ɗaurewa karuwai kowa ya zo za a ba shi taimako wai karuwa ta yi farin jini a dare ɗaya ta zina goma ana son ta kowa za a ba ta maganin farin jini ta yi farin jini a yi ta zina ɓarawo kuma za a ba shi magani yadda zai je ba zai kamu ba yayi ta sata yana cutar da jama'a kun malamai ne masu wasu boka haka abubuwan fa suke ba idan mutum sa caca ma akwai waiwa da maganin da za a baka in ka je ba za a ci ka ba kwarai kuwa akwai maganin cin caca baya cinye kwarai kuwa Allah ya sauri to wallahi idan mutum ya kuskure ya shirka aikinsa ya lalace a ula'ika alladhina hadahumullah fa bi hudahum ina muke na lokaci yi to Allah ya daidaita sai takardar mu ta je akwai sararin amsa ta gode eh, to assalamu alaikum wa rahmatullah muna yi wa Allah godiya su subhanahu wa ta'ala da ya kaddara mana ganin mun gabatar da wannan tafsiri a wannan yammaci kamar yadda muka alƙawarta Allah muke roƙo ya sa a mizanin ayyukan alkhairin mu da muka dakira da ku da kuka ainihin shaurara dukkan mu Allah ubangiji ya tattara mu ya lullube da sa ya sa mu cikin firdausi cikin amincewa. to shi wannan bawan Allah bayan yayi sallama kamar yadda addinin musulunci ya tanada ce ga tambayarsa menene ake nufi da bidiya bidi'a shi bidiya ce bai sani ba domin ba a karantar da mutane bidiyar balle a nuna musu illarta Ya ce menene bidi'a to shine sai na ce masa da rahmanir rahim sai na kawo masa tarifin bidiyoyi kamar yadda wayansu malum masu ka kawo akwai wanda ake ce da shi muhammadin mu fadimi alhannafi an tambaye shi ne bidi'a ya ce albidi'atu khilafus sunna abinda ake ce masa bidi'a duk abinda ya karo da sunna ya saba wa sunna to bidi'a sunan shi iqtida wato iqtida'an ko i'tiqadan wa qawlan wa fi'lan i'tiqadan wa qawlan wa fi'lan kudurinka wanda zaka kudurta aqidarka ta zama bata bata kauce wa sunna ba qawlan lokacin da zaka yi magana wa'azi zaka yi nasiha kira karka kauce daga hadisi kauce kaucewa irin na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda sahabbai suka karanta wa filan duk aikin da zaka yi a ibada kar ka yi wanda ya saba wa na sahabbai wanda suka karanto daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to in ka tsaya haka shine sunna in kuma ka kauce to shi ake kira bid'a an gane wannan kuma ana yin bid'a ne a ibada al bid'atu fi dini ba wai bidiya a al'adar rayuwa ba karka ce to ai annabi sallallahu alaihi wasallam bai sa riga mai maballi ba bai sa shakura ba bai sa kai ma ba za ka sa ba ana magana ne abin da ya shafi addini albid'atu fi dini bid'a a cikin abin da ya shafi addini ba abin da kuke ci ba ba irin su ku ba lokacin da annabi yake raye sahabbai wa'yansu in suka kullo daga wata ƙasa za su zo da irin suturarsu wa'yansu fatu ne a jikinsu wa'yansu in sun zo za a ga dogayen taggoyi ne wa'yansu kuma guntayen kaya ne dukkansu kowa da irin al'adar shigar ƙasarsu an gane ba wai shi ake nufi ba sai dai iyaka da aka iyakance mana aka ce kar suturar ta rika wuce na ko da zane kake ɗaurawa kar ya ja ƙasa a matsayinka na namiji in ma wando ne kar ya ja ƙasa kar ya wuce idon sawu in ya wuce idon sawu wurin sai ya ci wuta annabi ya ce duk abin da yake ƙasa da idon sawu to wuta ne shi sa tarihi ko kuma hadisai suka nuna akwai wa'anda za a shigar da su wuta iyakacinta ma'alwanta a nan zai tsaya kawai a yanan wutar za ta kama shi ya ci ya ci ya ci ya ci ya ci sai a cece shi kuma sai a fitar da shi sai a je a gyara shi sai a kai aljanna saboda me ya saki tufafinsa suna jan ƙasa kuma manzo Allah ya tabbatar mana cewa in dai har ana haka sai an ci wuta iya wurin sai ya ci wuta to sannan yace albid'atu fi shari'a albid'atu fi shari'ati bid'a a cikin shari'a ne ake cewa an yi bidi'a an gane ko ya cikin al'ada ba za ka yi abu ba ce ka yi bidi'a don wasu idan don su rusa karantarwar bidiya don su tabbatar da mutane su dawama akan bidiya daga an zo ana maganar bidi'a shirka sai ce to me yasa suke hawa mota annabi ya hau mota ne me yasa suke kaza me yasa suke kaza ana maganar addini ba wa ana maganar ibada yanda manzon Allah ya yi sallah yanda ya yi rukuyi yanda ya yi yanka yanda ya yi addu'a yanda ya yi kaza yanda ya yi kaza su ake so ka yi haka in ka saba musu sai a ce ka yi bidiya don a lokacin sadin kowane mutane a gefensu da irin al'adarsu an fahimci wannan mm. shi ne a ahdasu mutum ya fara da malam ya kun fi ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ka kago wani abu ka fara da shi sabo ka sa shi yanzu ka ɗora mutane su riƙa yi wanda babu shi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai ba su yi ibadar irin shi ba ba su yi ibada da irin shi ba manzon Allah bai yi ibada da irin shi ba to shi ake cewa yanzu wannan ibadar taka ta zama bid'a an gane ko sannan yace wal bid'atu ita bidiya huwa ziyadatun fiddini shi shine ƙari a cikin addini ƙari a cikin addini wani in an ce masa ga yadda ake kamar yadda ƙura'ani ya karantar ko sunnata ta karantar sai ya ƙara to ƙarin da kai din yanzu da ka ƙaro din in dai ba gunda aka buɗe ƙofa aka bari kofa buɗe ba don akwai inda za ka ga ibada sai a ce ka yi iyayenka to ba irin wannan ba inda aka ƙayyade in ka wuce sai a ce to wucewar da kai kayi bidiya au nuqsan ko kuma ka tauye ga inda aka ce a iso kai kuma sai ka kasa isowa ka ce kai iya nan za ka tsaya to sai a ce gurkin da ka ja kayi bidiya to waɗannan sifofi guda biyu ko ka rage ko ka ƙara ba tare da larura ba ba tare da kuma an sakan maka ƙofa ba to wannan ana kiransa bidiya sai ce bidi'a kuma kamar yadda shafibi ya ce ɗariƙatun hanya ce wanda za a ƙirƙiro ta fiddini ko fi shari'a a cikin shari'a tushbihu shari'ata ta yi kama da shari'a in ka kalle ta za a ga kaman shari'a tushbihu dina ta yi kama da addini in ka ga ana yi za a ga kamar addini walai minhu amma baya cikin addini idan da za ka bi ayoyi ba za ka tar da ayar da ta ce a yi ba idan da za ka bi hadisai ba za ka tar da hadisin da ya ce a yi ba to irin su ake ce musu bidi'a an gane ko a takaice shine bidi'a mutum ya kirkiro abun da babu a addini kuma ya dora mutane ya ce a yi tai da haka har a manta da na asalin a dawo a koma kan a tsantsa an gane ko allah ya ce a yi zikiri yanzu akwai zikirori kala-kala dukkansu sun dace da na manzon allah da ake yi allah ya ce a yau manzon allah salati dukka salatocin da ake sun dace da irin na manzon allah to kaga ire-iren su kowane abu akwai bidiya a sallar farilla ma akwai bidiya irin rukun da manzon Allah ya karantar a sifatu salatun nabi za a fitar da da yawa ba irin shi ake yi ba tsayuwar da yake yi ba irin ta ake yi ba sujudar da yake yi ba irin ta ake yi ba da yawa a cikin sallar farilla ana samun bidiyoyi na filfili na azumi ana samun bidiyoyi na filfili na sallah ana samun bidiyoyi kowane irin abu akwai bidiya a cikin addini ake yin bidiya ba a cikin noma ba ko wani abun da ya shafi faskarenka ba a wannan ba shi ne ake ke a bidiya ba kar ka zo a yi maka shubuha shubuha ce sai ka ce suna cewa bidiya annabi ya hau jirgin sama da zai je maka in za su tafi su tafi da kafa mana wannan in ka ji ne faɗin haka so yake a yi bidiya bai son a kare sunnar manzon Allah duk wanda ka je na wannan rigunan su annabi ya sa irin su ne eh, annabi ya sa wando ne annabi ya yi kaza kaza ne ana maganar addini ka yi bidiya addini kai kuma kana ce mana mun hau mota Allah ya ce mana ai ya kulluku ma la ta'lamuna ko don yace wal kaila wal bighala wal amira litarkabu hawa zina duk an muku don ku hau ku yi ado sannan bayan ya faɗi haka a ƙarshe ya ce wa ya kuluku ma la nan gaba za a yi muku abun da ba ku san shi ba yanzu don za a yi muku abun hawa kala kala wanda ba ku sani ba kaga Allah ya sanar da mu wannan za a yi sannan ado kayan ado ba a kayyade shi ba har ma Allah ce man harrama zinata lahi allati akhraja li ibadihi wa tayyibat wai suna shan coca cola annabi ya sha coca cola ba bid'a ba ce annabi ya shafura annabi ya ci tuwo miyar kuka annabi ya ci dawa annabi su rika cin dabino mana kawai da madaran nono shi nono ma na raƙun ma yake sha su yanzu ba na shanu suke sha ba kawai in sunna kake so ka rika shan nono raƙumi mana wani malami ne shi kuma kaji inda Allah ya taimake shi kenan amma shi sha inda yake raƙun ma ke akwai to yanzu ana maganar addini ka kawo mana maganar cin tuwo shan fura shan wannan hawa mota sa riga to wannan cin abinci annabawa in ka ce za ka yi ai ba a haramta ba amma tsintsenin annabawa ba irin naka ba mm. amma kuma Allah bai haramta ba yace man harrama wa ya haramta zinatallahi ado na Allah allazi akhraja li ibadi wanda dama don bayin sai fitar in ba ku yi adon ba wa zai yi eh wa ba haka nan daɗaɗen abinci in ba ku ci ba to suwaye za su ci eh abincinka mai daɗi ka ci ka haɗa nama da miya da mai kyau da kayan aratunka illa iyaka dai haramun shi ake so karka in Allah ce nan haram ne to tsallake nan halal ne ka taƙaita a kansa duk yawan daɗinsa kuma ba haramun ba ne duk yawan daɗinsa in dai ba haramun ba ne halal ne an gane wannan ko ba inda Allah yake ya haramta maka kai ado ba inda yake ya haramta maka ka ci abinci mai daɗi bid'a ana samun ta cikin ibada a ibada in ka kago abinda babu shi kace da shi zaka bautawa Allah ba za ka samu sakamako ba a lahira dalilin hadisin abu abun nan bukhari man ahadatha fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa raddu hadisi ne bukhari ya rawaito shi ce duk mutumin da ya kago wani abu a cikin wannan addinin namu ma laysa minhu abinda baya ciki sai ya sashi yace a bautawa Allah da shi fa huwa raddun an maida masa ba a so muslim ya rawaito shi da cewa man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun duk wanda ya aikata aiki kowane iri ne ba umurnin mu a cikin aikin an mayar masa ko turmuzi ya ruwaito da cewa mm, kullu bidi'atin balala wa kullu balalatin finna duk wata bid'a wannan bidi'ar sakamakonta sai dai a saka ma da wuta amma ba a saka wa dan bidi'a da aljanna to ina amfanin aikin da zaka yi baka da sakamako a aljanna kuma wannan hadisai ne daga ma'aiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam